ubangijinki to ki bari sanar da ke ubangijinki ta ce to sanar da ni sai ya gaya mata kin ji kin ji kin ji sai ta imani da yusa azara jin wannan sai ya dawo da baya ce to ta raha matsala ta samu gidan nan yaran nan da ake ta nema ku ne kuma kun san na maruzu idan ya samu labarin wannan da a gidan nan yake ba a gaya mata tuntuni ba gashi ya zama saurayi wallahi ina tabbatar muku kurkukun itace zai mana icin na mana wuta me abin ya suka ce kai shi gunsa kawai ɗauke shi ka kai shi izo ya kama hannun annabi ibrahim ba inda ya tsaya sai gun da maruzu ina zuwa ce ya mai mulki dan nan da kake ta bincike hankalin mu ya tashi akan sa to dana ne ban san da shi ba sai yanzu kakka zarge ni bayan wannan da na kama ya mutu ce wannan na yaron ice eh a kai shi kurkuku a kai shi gidan zu akwai damusoshi da zakuna da izuba aka je aka buɗe aka tankaɗa annabi ibrahim aka je aka rufe suka tuwa a guje ce to ku zauna a nan sai suka zauna a zakokin a gabansa to annabin allah ne suka zauna a gabansa sai rinka sanar da su allah shi halilur rahman da washe gari ta yi na maruzu isa aka gyara fadarsa sai ba da buhuje a je iya inda ba tsintsince a je a binne. ana budewa sai aka tadda wayannan damusoshin sun durkusa gabansa ga zakoki sun durkusa in ya magana sai su kada kai suka zo suka ce to gaskiya yaron nan matsalar da kake gudu ta zo yaron nan wannan annabin ne yace me akai ka ce ai wayannan zakokin da wayannan damusoshin ba abin da suka yi masa karshe ma in ya magana biyayya suke masa anya ko suka ce kwarai ice to a ɗauki wani a jefa a gwada kaji Hassan fitinanne ne wannan eh eh to shi ne aka rakici wani daga cikin yaran nasa don a gwada aka je aka buɗe kofa ana cillawa suka tafi a guje annabi ibrahim ce kai ku dawo suka dawo ce kai mayaka sai ya biyo sawunsu ga zakunan suna tafiya ga damusoshin ga wannan yana bin bayansu ice ka da ubangiji na Ice na da yace koma can ka zauna shi ma sai bulayi kai ka ce da namaru ziyarar nan fa taba shi ba zai yi ba sai ce to abin da za a yi a ɗebo marda samari matasa a jera mun su a nan a jera su a nan kowa a bashi kwari da baka wani takobi suka ji tun daga nan wannan kurkuku gidan zu har zuwa fadarsa duk mutane ne jera su akan yaro guda ɗaya aka fito da annabi ibrahim ta tsakiyarsu ana tafiya ana tafiya har aka zo gabansa nan fadawa nan fada dama sarkin duniya duniya yake mulki annabi ibrahim zo ya tsaya ga azara babansa ice kai ibrahim kai na ibrahim ice eh ni ne ice to ni na halicce ka ni zan kashe ka ni zan raya ka ni zan ma kaza ni ne mai azurta ni ne ice a'a ƙarya kake yi ai azara yana tsaye bai san da gwiwarsa ta doki ƙasa ba domin ya san ibrahim ya mutu kawai to kan san allah guni ne sai ya cilla wani abu a zuciyar na maruzu kawai sai ya dariya ya ce ka ibrahim baka da hankali yanzu ga mutuwa gabar da yamma kudu da arewa kana kallo amma ka zo gabana ka faɗi wannan to in na kula kama sai a ce matsayina da nake mulkin duniya yaro karami ya zo ya faɗa na faɗa to baka da hankali ba zan taɓa ka ba sai ka balaga ka ji wannan yanka jinjiri to kayan ka jinjiri kuma ga saurayi ya zo sai ya kasa komai sai ya ce da azara ɗauke shi ka tafi da shi na raba shi da uwansa na raba shi da ubansa kai ma na ku na datse ta amma ka rike min shi idan babarsa ta sake ta zo gunsa ko baban izo to na ba da dama a kashe su kawai to abin da yake nan to yanzu mu ajiye wannan dan ya ina da kyau annaba wannan suna da tarihi mai daɗi mai kyau ya kamata a rinka dan sako su a cikin su ci arzikin manzo Allah a shirya a ce yau tarihin annabi Ibrahim shi kadai za a yi da zuri'arsa ko a ce na annabi Musa ake bukata a ji shi daga farko zuwa ƙarshe ko a ce a na annabi Nuhu za a yi ko a ce a na annabi Isa za a yi domin me wannan al'umma ta mu ta manzo Allah al'umma ce mai seti tana da seti kwarai da gaske domin al'umman baya annabin shi kaɗai suke yarda da shi in an ce ga wani annabi sai su ce ƙarya ne to mu ko saboda ma'aiki ya sai ta zukatanmu mun yarda da duk annabawan Allah kuma ya ce da mu annabawan nan na Allah in ba ka yarda da ɗaya ba ka yarda duk ka gama imanin ka in ka sake annabi ɗaya kai kuskure a kansa to a wajen Allah ka yarda to mu koma akan tarihin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim din nan a takaice hasken manzan allah ina jikinsa to a lokacin da aka yi wannan sai shi na maruzu ike cewa a fita wata rana ta zo ta idi sai ya ɗauki wani gunki kyakkyawa na azurfa ya ba da rumfa aka je aka ɗaura aka gyara aka ajiye bencina aka ce to wannan shine ɗan allah annabi ibrahim wato ƙaramin wani ɗan allah ne ya yi ya ce da azara in an zo sai a sa shi ma'ana a nan ka san gumaka ko ina da ko ina har ma ike musu irin abun nan cika baki ku tafi da su ku bauta musu duk wanda bai ba ina kallon sa ina daga nan kuma ƙarya yake yi to cika baki da yayi inda fir'auna ya shi ma haka yi to a ƙarshe aka zo aka samu annabi ibrahim ya ibrahim za a fita da kai wajen idi kowa ya fita domin waje ne da ake bushasha sai ce ai ni ba da lafiya wanda bai da lafiya ba zai iya ba kawai sai kama tsuma karkarkar sai faɗi a gaban azara sai zo ya samu namaruz ya ce yaran nan bai da lafiya sai namaruz idariya ya ce na san haka aini na jefar da cuta kuma wallahi ƙarya yake yi a kawai ba za shi bane shi gunguma kan shi sa ya ce bai da lafiya shi kuma sai ce wai ya sani dama shi jefar da cuta kuma ƙarya yake yi shi akwai akwai manufar annabi ibrahim ke da mutanen garin gaba ɗaya suka fita zuwa wannan bauta ta gumaka annabi ibrahim ya fito iga gari ya kaɗai ta ba kowa a cikin garin sai ya ɗauki ɗan fa'asun wani ɗan gatari sai ya buɗe shingen akwai gunki 370 In shiga fai kama aiki ya farfasa su yi kace-kace da su sai babban idatsa masa anan ajiye mace makaryata idan mahaukatan naku sun da ku ce ibrahim shi ya aikata wannan wasu mutanen yamar sun shige ta jikin shingen suka ji wani matashi yana kiran kansa da suna ibrahim su suka tona asirin annabi ibrahim to a ƙarshe bayan sun da suka tarar daga abin ya faru wannan abu da ya faru suka shiga suka ga annabi ibrahim ya karkarye waje amma ba su tabbatar da shi ba ne sun san wannan aikin ya fi karfin mutum ɗaya suna zuwa azara igani hankalinsa ya tashi ije gaya na maruzu na maruzu izo igani ya ce to wannan wasu mutane ne ko suka yi wannan ta'adi kai masu wannan azalimai ne in ji na maruzu kenan sai ce azara tambayi ɗanka izo ya samu annabi ya ibrahim kai ka aikata ka akan allolinmu ya ce a'a ba ni ba ne babban su ne ku koma ku tambaye su in sun kasance masu magana ne da yake mawukata ne sai suka dawo unguma kan wa aikata muka haka sun yi haka a kansu sun yi shiru sai suka dawo gunsa ai kai ka san ba za su yi magana ba yace a ah, uffin lakum kai ku ya kuke bauta abin da ba zai muku amfani ba in kun bauta ma ba zai cutar da ku ba in ba ku bauta masa ba sai annabi sai azara yace to kai ka aikata haka kenan namruz yace to kona shi zami iwara mutum dubu ɗari suka yi rami mutum dubu ɗari suna kwashe ƙasa mutum dubu ɗari suna janta baya mutum dubu ɗari suna yau itace da ya haɗa wutar fa sai da Allah ya magana akan wutar mala'ikun Allah suke magana akan ta a can ga wuɗaci shirya wutar a ƙasa sai da ta kai mil goma sha biyu a sama itacen da aka rinka loda sai da ya mil goma sha biyu a sama duk inda ka to kana hango wannan itacen da igama tsaf sai sa aka haɗa wuta tun daga ƙasan shi ma'aiki ce idan kun ga tsaka a gidan ku kashe ta munafuka ce tana daga cikin wacce ta taimaka a wajen hura wuta annabi ibrahim alayhi salatu wasalam shi sa annabi ce da abin da ka kashe ta yanayin abin da shi za a baka lada to shine wani sai ya dauki bezar bino sai ya dake ta duka ɗaya in ta mutu in ya kai ɗari ko ya baka to ladan ka ɗari ne kamar ka ɗauki wannan ganyen abu ka cire can saman kai mata duka ɗaya to adadin ganyen adadinsa za a baka wasu su ɗau tsintsiya da yake tana da yawa ita ma in an dake ta da shi in dai ta mutu duka ɗaya shi kenan kana da wannan an ce da aka tashi sai annabi sai azara ya kamo ta fara ce salda ba ta da dashi dashi jikinta suka ɗan sihirce ta bayan sun mata sihiri suka ɗaura mata wuta a kugunta ta rinka bin tsakanin ita, sai da ta je can karkashi sai ta ajiye wutar sai ta kama wutar fa sama sai da ta kai tana cin garuruwa wutar duk inda garin ike na kusa sai da suka hijira to sai ikama annabi ibrahim ya tsare ta shiga barin kayansa aka sa sha irin sanhon nan na yan kifi aka ware mutane aka ce ku kai ku jefa shi wutar tana ɗanbanta banta su kuma a ce suna gidan sarki da wutar ta buso a nan suka mutu sanwan yana goɗe ga annabi ibrahim a ciki to ka gani ya kai ba za a iya zuwa a jefa shi ba to sai ga shaidan ya zo zai shige ce samari na ga kun gashi kun yi kokari kun haɗa wutar amma ba ku da basira da dabara da hikima wacce za a jefa shi in ni jani munjaliqan fi jahannama to ni na ga wata majajjawa a cikin jahannama zan aikata mu ku samo icen dabino mai kwari ku guda hudu ku samo raƙumai guda biyu ku feɗe ku ban fatas ku matso mun ruwan ɓaure da ruwan kuka ku kawan suka kawo masa imatsaye don koye fatar kamar irin lilan na turawa ya ɗauki dutse mai nauyin annabi ibrahim ya ɗora ya ɗauko wani gutsi da ya ƙara ya ja majato icilla dutsen yana fita sai kan wutar ce to wannan shine dabar da ne muku in ba haka ba ku ba za ku iya ba sai ku ware nan mutum arba'in can arba'in in sun kasa kusa nan tamanin nan tamanin wannan abun ba zai tsinke ba su tabe sannan su saki zai fita to haka suka yi maka karshe dai an sa shi za a cilla shi mala'iku suna ya ubangiji ga fa annabinka can annabi ibrahim ga shi halilinka ice ku je in yana neman taimako ku yi masa jibril izo ya halilur rahman me taimakon da kake bukata mima yace a'a ba na neman wani taimako ice Allah ban fiffike da yawa ka nemi taimako na ana cilla kan dora ka akan fiffike sai an aje ka a daji ke tafiya kai ce a'a Mika'ili zo ce kowane ruwan sama ni nake yi kowane guda daya kamar girman raƙumi nake sako shi amma nake tankaɗe shi da rariya zan cire rariyar na zubo wannan ruwan kamar girman raƙumi in kashe wutar ana cilla ka sai ka faɗa kan gawayi kai tafiya kai ce ba na son taimakonka jibril ce to kaga nemi Allah ya taimaka ma ice haba jibrilu Allah ne ya aiko ni a kansa aka yi mun haka ya fi ni sanin hal da nake ciki in ga ma abun da bai sani ba ko koya aka yi shi ne dogaran tawakkalin annabi ibrahim sai da aka ɗora shi aka jama majajjo aka cilla shi ya fita ya tabi sai hasken annabi muhammadu na jikin annabi ibrahim sai ya riga shi zuwa ina zuwa sai da ki harshen wutar gaba ɗaya harshen sai ya mutu sai ta zama gawayi zalla jajir to Allah subhanahu wata'ala sai ce muka ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim to a ƙarshe shi annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kan ya je wutar sai Allah ce da jibrilu ka je aljanna ka ɗauko masa riga ka saka masa ka ɗauko shimfiɗa ka ajiye mar ka ɗauko matashi da kofuna da tufa da dabino ka ajiye masa da ruwa yana faɗawa igan shi da riga igan shi da akan shimfiɗa igan shi da kayan da zai ci abinci haka mala'ika jibril ya masa to sai na maruzu ya kan hasumiya can ya ga wace irin konewa annabi ibrahim yayi yana hawa sai ga annabi ibrahim ya ɗau kafa ɗaya ɗora kan ɗaya da kofi a hannunsa yana shan ruwa yana cin dabino sai ce kai ubangijin nan na annabi ibrahim da za a bi shi da an ƙar da shi amma an bi shi an faɗi ba zai ba shi ai ba zai to ai ya ce shi Allah ne ka taɓa ganin Allah ya ba Allah <laughs> ai ba zai ba shi a kansa kenan ai saboda ka sai ki to dan Allah ya nuna masa wuta ba ta kona bawan Allah sai da izinin Allah sai Allah ce da wukar ta tashi a sama ta ritsa shi a hasumiya ta ƙona hasumiyar da kayan jikinsa inda ya ta annabi ibrahim shi ma ya fito tsirara amma wutar fakatta ci shi ijita da sanyi da aminci a jikinsa haka aka yana tsaye yana kallon abin mamaki kawai sai ya ga wutar ta ritsa shi ya tafi a guje bakin kofa sai wutar ta datse bakin kofa hasumiya fa ta kama da wuta benin sai ya dau zafi wuta tana ci gaggaga ta kama kayan jikinsa ta ƙone. sai ya ji kuma sanyi abin mamaki in fito a guji tsirara sarkin duniya ba nan ana rike ya ce ai sihirin ibrahim ne ya same ni kayan jiki sun kone amma shi jikinsa bai cuta ba kuma sannan hasumiyarsa gaba ɗaya ta narke ta kone to a takaice annabi ibrahim ya fito daga cikin wutar yana fitowa sai na maruzi yi taro ice to gaskiya kai ba za ka zauna a garin nan ba sai dai ka bar garin nan to akwai saratu saratu ta zo daga gidansu annabi lodo kakan annabi lodo da kakan annabi ibrahim uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kaga yan uwan juna ne to saratu sai ta taho daga can garin annabi lodo ta zo garin annabi ibrahim irin ziyarar yan uwa to sai ta tarar da wannan hargitsin ka daga annabi ya nuna annabtarsa shi annabi ne shi kuma kafiri ya ce bai yadda ba to ganin wannan sai ta musulunta da wani mutum guda ɗaya musulunta akwai mutane ɗaruruwa da sun musulunta a zuciya amma ba a fili ba domin in sun fito da musuluncin su fili a nan lamarin zai kashe su to saratu ta biyo ta ce ya ibrahim na yi imani da kai ni ma zan bi ka ita to ai ina mace ina namiji kina mace tafiyan ba za ta yi ba sai ga jibril Allah ce ta bi ka in kun koma can kuma ka aure ta ni zan daura auren nan ne asali ya aure ta da ya aure ta maruzu ya ce ba zai zauna a nan ba to shi ne zai fita yana fita suna tafiya suna tafiya zai canja gari zai tafi can wani gari ga wadatu din nan ai ya tafi zai shiga sai wani ce ibrahim wannan garin akwai sarki ana ce ma daude su sarkin garin nan in ya zama matan nan taka zai kwace ta ko ya aure da ita tilas sannan i baka ita ku tafi ce haka ne sai ballo itatuwa ya akwati ya dau sarar ta isa kata ya dau ganye in rufa mata in rufa akwatin ya dora kan sai ya shiga ta garin ya shige ya shige kofa goma sha biyu ce shige kofa goma sha ɗaya a ta sha biyun sai ya da wani ba askare sai ce kai me a wannan akwatin sai ce wani abu ne da na mallake sai ce ka mu gani sai ce a'a sai ce kai ku kato akwatin aka kwace ana buɗa sai ga mace to ka san Allah da hikima akwai hikimar Allah akan wannan suna fito da ita aka ce sai gun sarki ɗauɗe su da annabi ibrahim da ita aka su sarki ya fito ya ce a ah, ya ka ya ce ibrahim ya ce kai ne annabin na ya ce eh duk ka hargitsa sarkinmu gaba daya ka tada hankalin duniya kai kaɗai sai ce ai ba da kun bi ni duk ba za a da hankali ba ni aljanna nake nuna muku kuma wuta kuke yi yace to yanzu da duka aje wannan magana matan nan ta ka bani ita sai ce a'a tana da miji waya mijinta yace ni ne yace to ai lalle lalle zaka ban ita yanzu sai ce ni kuma ba zan iya baka ita ba ke yaki sai kai zai kama ta sai ishan yi izuke sai ce ah ya ibrahim sihirin da aka yi can bayan ni ma yanzu ya shafe ni sai ce ba sihiri ba ne wani halan ne da ba naka ba za ka taɓa shi sai ce to roƙi ubangijin ya sakan mu hannu na ku tafi sai ce ubangiji a sakan mu hannunsa shi hannun ya dawo ashe shan mata annabi ibrahim ne sai ya taɓa shi jikinta a dole to ya fi allah zafin nama hai <laughs> babu wai sai zai kama ta kan hannunsa ije jibril isan da rabar da hannunsa idawo inda ike juye koma baya sai annabi ibrahim ce wannan fa ba za ka iya taba jikinta ba domin akwai tsarin Allah a tare da ita to shikenan ku je sai na hannu na isa ki sai Allah ta kama hannun hannunsa ya dawo dan zan kama ta iya haka sai kuma zukewa sai da yaso uku a ƙarshe dai bai haƙura ba sai ya ce da annabi ibrahim to a roƙi Allah ya saka mu hannu ce Allah a saka mu hannu aka saka mara hannun ka san Allah ko tarabawa kai tai ya kyale ka lokaci ɗaya ne ya kama ka kenan to shi ne sai a wannan lokaci sai ce to kaga ta je mata su gaisa sai ce to taje in turo wazirai guda biyu a kai ta ashe wani ɗaki ne da shi da ya tsaface shi duk matar da ta hau kan gadon sai ya aure da ita tilas aka tafi da ita sai Allah iya yau annabi Ibrahim hijabin katango suna tsaye sai Sara ta tawo sai ta haka sai annabi Ibrahim haka sai ce me kace haka ne sai ce a ba komai ce kai rinka katanga haka to shi matansa yake kallo shi kuma agunsa katanga wa soro ne guda arba'in da ɗaya sai da aka keta da saratu ciki aka kai ta kan gadon aka zaunar da ita annabi ibrahim ya ga matansa akan gado amma an ce tana gun mata za a je su gaisa waziran suka fito ai mun kai ta gun mata sai ka je ka gabatar da ita a gunsu shi kuma annabi ibrahim ya ga matarsa akan gado dan Allah ya wanke zuciyar annabi ibrahim shi sa aka yaya ma hijabu saboda haka su ita fi ita bu sai da izo ai su ita fi sai da izo gashi ta sai ya ga wasu samari guda biyu murda murda suna hayaƙi a hannunsu da sarka ko bai san da su a cikin ɗakin ba sai ya tsaya daga waje to ya yi saurin shiga sai ce kai wa'annan fa sai ɗaya ce shi goma sai ya faɗa nan sai su ma da farko da rarrafe da rarrafe ya fito aka rike shi ya shiga cikin gida hankalinsa a tashi zo ce ibrahim ce e matan nan taka kula da ita akwai wasu aljanu a tare da ita sai ce a'a ba ta da aljice ni da na gansu to ba tsarin Allah ne kawai to a ƙarshe ice a fito da ita waziran suka je su ba su ga kowa ba suka ce fito ta taso ya ce ga matarka nan sai ya ɗauko hajara wacce za ta yafi annabi isma'ila hasken manzon allah ya koma kansa sai ce to ke ga wannan ku yanga ta wanke wanke wato hajara kenan shi wannan sarki ɗauki su ya bewa saratu ya ɗauko raƙumai da shanu ibe annabi ibrahim ya ce to wannan kai kuma kai kiwo amma kar ka zauna a wannan ganin tafi can wani garin kai tafiyarka an gane suka tafi annabi ibrahim su je da saba'u ya zauna a nan to abin da ya sa aka yi wannan shimfiɗar dan aji ta ina aka samo ita hajara ɗin kenan to hajara suka zauna tare da annabi ibrahim ta nemi su hidimar wanke-wanke a zaman baiwarsa saratu kuma matarsa to a ƙarshe ta daɗe ta daɗe bata haihu ba a wadu saba'u ta ga annabi ibrahim yana son haihuwa ta ce to ya ibrahim ita wannan ka aure ta mana ko za ku haihu ice ba za ki damu ba ta ce ba damuwa a'a ta ce ba komai to sai ya aure ta karan farko hasken annabi muhammad ya koma kanta ta samu ciki da ɗa annabi isma'ila to yanzu mun fita daga kan annabi ibrahim kenan ko tun daga ɗansa hasken ya koma kansa amin to annabi isma'il hasken manzan Allah zauna a jikinsa bayan ya girma ya aure hasken manzan Allah koma kan matarsa ta yafa maɗa ana ce ma ƙaidaru ibn isma'ila ƙaidaru hasken manzan Allah zauna a jikinsa bayan ya girma ya aure hasken manzan Allah koma kan matarsa ta yafa maɗa ana ce ma haima'u ibn ƙaidaru haima'u hasken manzan Allah zauna a jikinsa bayan ya girma ya aure hasken manzan Allah koma kan matarsa ta fa da ana ce mai yakshabu ibn haima'u yakshabu hasken manzan Allah zauna a jikinsa bayan ya girma ya aure hasken manzan Allah koma kan matarsa ta fa da ana ce masa adanu adanu hasken manzan Allah zauna a jikinsa bayan ya girma ya aure hasken manzan Allah koma kan matarsa ta fa da ana ce ma adananu adananu hasken manzan Allah zauna a jikinsa to a takaice suna da yawa ba shi ma'adi mizari bari iliyasa mudrukata hudaimata kinanata kusayi lu'ayi galibu fihir Abdulmanafu hashim to mu ɗauki tarihin da ya kan hashim hashim da hasken annabi muhammad izo kansa sai rike jikin hashim kaf yake fita sunan hashim umarul ala shine asalin sunansa umarul ala ɗin nan mutanen makka da suka ga shi hashim ya ɗau hidimar baitullahi haram duk wanda zai je maka a duniya ba inda ike dira sai gidan hashim to hashim ya auri mata uku sun haifa masa 'ya'ya guda shida daga ciki akwai ruƙayya akwai sa'asa'atu akwai kaladatu akwai shasa'a akwai safada akwai umara wa'annan su ne 'ya'yan hashim guda shida amma hasken annabi muhammadu yana nan jikin hashim idan yi je jikin bishiya sai ta rinka salatin manzon Allah in yi dafa dutse sai dutse ya rinka salatin manzon Allah in yi ɗebo ruwa zai sha in yi sha rabi sai je rabin yana salatin manzon Allah to hashim ya zamo mutanen maka sun sallama masa an ɗauki tutan nizari an bashi takalmin annabi shi su an bashi rawani na annaba haruna an bashi akwai abubuwa na tarihi na annabawa da ake gidan asalin abdulmanafi aka ɗauka aka bai ɗansa shine hashim to na hashim ya kwanta a kwarin maka yana bacci sai ga wani hatifi ya zo ya ce ya hashim duk maka ba yadda za ka aura wannan haske da koma kanta sai ka tafi ya sariba a ya sariban ma akwai wata ya ana ce mata salma binta amru ibn kudashi ibn mazini ibn najjari wa hum ahlul adiyafi wal ifafi tashi ka je ka aure ta hashim hashim sai farka hashim sai farka ina zuwa isa mu dan uwansa shakikin sa mu su su 40 ne baban su dai shine abdul manaf duk maza ne gaba daya to mu muɗallabi yace ya muɗallabi ka ga na kwanta a kwarin maka ka ji abin da aka ce da ni duk maka ba yadda zan aura ashe wannan haske na biki na iko kanta wai sai na biya sariba a yi sariban ma wata ya ce sunanta salma ya amru ibn kudashi ibn mazini ibn najari wa hum ahlul adyafi wal ifafi ta shi je ka aure ta sai muɗallabi ce na san yar wannan ya babba ce shugaban matan ya sariba ce yar asali ce yan dangi amma ka ta asali ka ta dangi kuma bukatar ba za ta biya ba sai a kanta kai tattali ne tattali yan uwa ce tattali mu tafiya riba a jiya aurota wanzu a gurguje hashim ya tattali mudallabi ya yan uwansa sun yi suka fito za a tafiya mutanen maka suka rako gidan hashim an gane suka dawo suka biyo su yanzu sun to hanyar ya ba neman wa salama binta amuru wacce hasken manzan Allah zai koma kanta to a ƙarshe suna tafiya sai suka harari ya ba ita ce fa madina wacce manzan Allah yake hijira kenan saboda haka da suka hararo ta an ce kamar karfe ukun dare akwai wani bayahudi na banu ƙuraiza ya tashi da tsakiyar dare duk mutanen ya duk sun yi bacci wannan bayahudan sai ya fito tsakiyar dare amma masu ruwa ba su kawo cewar fitsari zai a wata bukata ce daban shi da ya fito da daddare sai rinka ganin haske kamar na cocula a nesa ashe hasken goshin hasu ne hasken manzon Allah kenan yake haske koyar ba wannan ba yahude na banu quraiza da igani sai kururuwa dandanan mutane suka tare ce to akwai mayaka sun tawo in suka yi kwari sai hasken ya bata in suka yi tudu sai hasken ya fito saboda haka da suka taru ya kururuwa wannan gida ya fito laraba suka fito kowa ya ɗebo makamai domin da haka ake kuna bacci sai a faɗa muku suka zo daidai kusa da sanatul wada'i inda in bako zai shigo a tare shi a nan in zai fita a raka shi nan suka je ne suka tsare suka gangwara saman bishiyoyi da duwatsu suka lallabe da kwari da baka da kibiya can sai ga mutanen maka su hashim sun ƙaraso suna ah. zuwa wa'annan mutane suka dudduro ku tsaya ina za ku suka ga ba makamai a hannunsu makaman yana cikin kayan raƙumansu suka ce eh mu baƙi ne ne ya ba baki to me ka ku eh mun zo ne muna neman wata yarinya ana ce mata salma binta amru ibnu kudashi ibnu majini ibnu najari to a cikin ayarin nan akwai shi wannan amurdin nan sai fito marhaban bikum ahlan wa sahlan sannun ku da zuwa lale wannan yarinya ni ne babanta a cikin kuwa yake san hashin yana tsakiya suka buɗa mar suka ce wannan ne sai ga ko kan hashin hasken annabi muhammadu da kyalkyalinsa ya cika fuskar hashin sai rinka tafiya gun hashin kamar zai faɗa kansa ije kusa da shi izira ma ido ce wallahi na so ka fiye da inda ka zo kana neman yata kuma na baka ita na baka ita na baka ita sai dai ban mallake ta duka ba ta taɓa aure amma yanzu nan tana kasuwa banu kainuka ita ce shugaban matan ya sariba baki ɗaya sun tafi da ita idan za ka tsaya ta dawo abincinku da masaukin baki suna gidana ku zo mu je in za ku tafi muje gunta to na ba ku dama zan shige gaba kai ku har zuwa gunta mutsallabi ce to hashim baban ta fa ya bamu zaɓi ya ka gani Ice eh to in haka ne bukata ba za ta biya ba kar mu zo mu ta zama ba ta dawo da wuri ba mu je can kasuwar Ice to ku zo mu je gidana in sauke muku kayan ku a takaice suka je aka sauke kayan bayan an sauke wannan kaya suka tafi kasuwar to bayan sun je kasuwar banu kainu ka'a mutanen kasuwa suka taru wa'annan mutane sun zata masu yan kaya ne ashe baki ne suka zo gun salma ita kuma salma a duniya a wannan zamanin ba mace mai kyanta ba mace mai gashi kamar nata tana da yara guda biyu in wannan ta ɗau gashin sai wannan ta ɗauki gashin har mamakin ma gashin kanta ake kamar jansa ake yi ita salma in ta je kasuwa sai a ta kallanta to lokacin da ta shiga wannan kasuwa ana ta kallanta to sai ga baki sun zo kowa izo yi taru wannan baki ya zata masu sayan kaya ne aka sa hashin kujera izauna yan uwa suka kewaye shi mutanen kasuwa duk wanda izo ya kalli hashim sai ya zauna kawai ga abun kallo ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san annabi abun kallo ne to duk wanda izo ya zira ma ido kawai sai ya ci gaba da kallo to karshe yarinyar nan sai ta ga ita da ake bi da kallo an dai da kallon ta ga abun kallo can ya zo ba ta san ko me ake kallo a can ba ta ce da wata yarinya ta ce can me ake kallo ne duk mutane sun dade ko ciniki ake ta ki gani yarinya ta zo ta buɗa ta buɗa ta leƙa sai ta ga mutum ne a zaune hashim ta zira masa ido sai ta zaman ta kawai ta ki dawowa sai ta ce da wata daga cikin yaran kin ga mun tura wance gashi nan da nan bata da ba je kiki gano tana zuwa ta leƙa ita ma sai ta zaman ta to ta ga in turuwa za ta yaran fa sai su kare ta ce ku zo mu je mu gani tana zuwa ita ma ta zira ido sai hankalin ta ita bukan hashim ta zira masa ido babanta in shiga kasuwa neman ta duk bai same ta ba sai dawo ayarin hashim yana tunanin ina ta yi yana tsaye sai hango ta tsakankanin mutane ta zira hashim ido sai kewaya salma salma shiru hankalinta ya tafi kan hashim sai ku ya ɗauki tsakuwa ije mai ta waiwayo tana waiwayo ya babana wannan mutum gun waye zo ice ya ta wallahi bai zo gun kowa a ya ba sai danke kina san shi sai ta sun da kai ta dariya ya to kin ga tattara kawayen ki koma gida kin ban amsa amsa ta fito izo ya samu da ice ya mu dallabi ne mamaki ta yadda da aurensa ku koma gida tana ina ce ku koma mu je gida to yanzu sun dawo gida ga baki daya baban nan na ta walima isa aka yanka raƙumai da shanu aka raba a yasariba ba a taɓa wata walima kamar wannan ta mahaifinta ba manya-manyan sarakuna da sun nemi aurenta ba ta yadda ba amma ana dawa gida bayan an yi walima ya kirawo ta ta fito suka gaisa da hashim ta amince da auren ta ce karka damu da duk wani abu da zai faru a ƙarshe shi kenan aka ci gaba da walima tana rarrabawa wannan ma tana wayannan ma suna rabawa to shedan a lokacin yakan yi shiga kala-kala sai in shiga ta ɗaya daga cikin yaran hashim an gane ya shiga ta budurwa ku yanga hashim kenan sai shigo gun salma tana raba walima tana ta murna ce ya ke salma wannan mutum kyansa ya ruɗe ki yana da mummunan ɗabi'a amma baki bincika ba kawai saboda kyansa za ki aure shi ta ce haka ne ya ke wannan budurwa daga ina ta ce a yarinya hashim ce ku yangarsa ce bata san shi dan bane dan iska shi baya san daurin auren ta ce me ya ɗabi'arsa sai ta ce mata ina da ɗabi'a guda uku na farko hashim matsoraci ne agun yaƙi in yi ba da baya ba a iya kama shi abu na biyu marowaci ne hannunsa a haka ike abu na uku ma'aluri ne mai ƙosa da mata da ya auri mace sun daɗe wata ɗaya ko biyu sai ya sake ta iwata wata gaskiya ne na gode miki salma ta fashe da kuka baban ta zo ɗiban akusa na walima sai ga yarsa tana kuka ita ya ke ta salma ya lokacin murna da farin ciki kowa yana ta yaki murna amma ki kina bacin rai ta ce ya babana kana so in ji kunya sarkiwa da sarkiwa da sarkiwa na mai kuɗiwa na duk sun man naƙi amma zan auri wannan mutum ba don kuɗin sa ba ashe yana da mummuna al'ada baka ga ba sai ce gaskiya ne kin kyauta ina zuwa sai fito waje ina mudallabi ce gani ce zo mudallabi menene al'adar dan uwanka ice eh gaskiya ne ina da ɗabi'a kwaya uku ice na farko hashim sunansa umarul ala kuma saboda kyauta kyautarsa ba zargi a cikinta idan hashim yanzu ka zo i baka abu in ka dawo ba zai ce kai ɗaza an baka ba a'a kawai sai baka ice to gidanka ba a rufe kofa dare da rana safiya da yamma duk wanda ije maka a duniya ba inda ike jira sai gidan hashim mai ba shi abinci har ya tafi hashim ne in an yi fari gidan hashim ba a fari saboda wannan sai suke ce masa hashama mai karyawa isa a cikin daro taimakawa masu zuwa aikin hajji. ta wannan sai ake ce ma hashin ma kawai mai karya kashin rago mai karya kashin sa mai karya cikui mai karya kashin raƙumi zuba a daro ci da masu ziyartar ɗakin Allah wannan sunan nasa sai na zamce shi hashin umar alama ta bata to sunansa mai kyauta kaga al'ada ɗaya kenan al'ada ta biyu sadaukin sadaukai ne hashim da kake ganin sa wannan bishiyar ta kofar gidanka da za ka ɗauki gatari ka bai hashim ka ce hashim a kada ita ina tabbatar maka dariya zai ajiye ta daya in ya rungumi bishiyar ya rida ta in ya jijjiga ta har salwoyin zai ballo jefar da ita sai da kura ta tashi shi sa hashim ba a faɗa da shi domin da ya riki mutum an san ya karera ya shi ya gama ice abu na uku mai rukon mata ne matansa uku 'ya'yansa shida kuma suna nan matansa wata bukata ce ba za ta biya ba dole sai akan yarka sai ce gaskiya ne na gode sai kuma ce ya ke salama wacce duk ta gaya miki wannan karya take kin ji kin ji duk iwata ba mata wannan ta ce shikenan ta goge hawaye shedan yana tsaye yana jin abin da ake kaga bai nasara ba sai koma daga ba sai ya shiga kuyar bawa na hashim kuma yi shiga namiji izo ya ke salma ni bawan hashim ne amma muna tausaya miki wannan aure da zaki ina da mummuna al'ada ta ce me al'ada sai lissafa mata irin wannan al'ada ta baya sai ta bata rai babanta ya shigo yace me akai kuma ta ce a babana yanzu ma wani yaro izo bata san ya gihu babanta ba wannan ta gan shi dan karami to dan ne ba shigar da baye ta ka ga dattijo ne dattijon tsiya kenan shi shi shi shedan ice kin ga ki hakura in ta bayyana ɗaya daga cikin wannan abu da ake faɗa na al'adarsa ni zan tsaya tsayin daka a kashe aura shi ɗan yana gune yana ji kaga ba nasara aka zo aka tare za a ɗaura aure to a ɗaurin auren akwai manya-manyan yahudawa na jarana da banu ƙuraiza da bano nabiri da banu kainuka'a duk waɗannan yahudawa ne suke tarayyar zama a yasariba to akwai armalu ibn qaiduri akwai nabiga ibn dahid yahudi wa'annan suna daga cikin manya-manyan malaman mutanen najarana sun zo sun zauna amru ya zo ya zauna shaidan da iga wa'annan yahuda ga ayarinsu sai ya shiga babban hibiron irin babban malamin nan na yahudawa sai zo kusa da amur sai ya zauna baban salma kenan to ba an gama sai ya miƙe shi baban ta ya ku mutanen maka masu ka'aba masu makama ibrahima masu dutsen saba da marwa masu zamzam masu dutsen abaka baisa lalle kun zo gunmu kuna neman yarmu mun yi sha'awar ku fiye da inda kuka zo kuna sha'awar yarmu ba dan muna gabatar da wata al'ada ta sadaki ba da mun ba ku yan mai kyauta amma muna gabatar da al'ada ta sadaki me kuke ganin ya kamata ku ba mu sadakin yarmu sai zauna mudallabi ce to hashim ya za a ce tashi abin duk da ka basu kamar ni na basu ita shi ice ya ku mutanen yasariba masu kanwa da gishiri masu yawan dabino masu girma baki lalle mun zo gare ku muna nema za mu ɗauki raƙumi guda ɗari mu bai ku doki guda ɗari za mu ɗauki dinariya guda ɗari mu bata wannan kima ta yi sai mu ɗallabi zauna amur zai tashi shedan din nan da in shiga babban bai hude sai zuro kafa sai imin tsina amur da ikan na shi sai kimta ma ido ita kai yadda ita ce ya ku mutanen maka kun takaita akan sadakin yarmu mu dallabi ce to hashim ka ji fa yace kara musu to a takaice abin da yawa ya kara musu har aka je karshe dai sai amri ce kai da tijo kana so fa daraja ta lalace ice me akai ice sun ƙara ka ce kar in yadda ice ni na ce kai da ce kai ne mana sai ji kunya a cikin mutane in baka in wannan sadaki bai me kake ganin ya kamata ice yawa yaro sai shedan ya tashi suna ganin sa ba yahude ne nan kuma ba ba yahude bane shedan ne sai ce ikka eh, mai kuɗi kai mai kuɗi kai suna tayi suna kana da mukami tana da mukami abin da ya kamata a bata sadaki a gida mata gida a yi sariba a je a janyo koraba tun daga nilu ta shigo cikin yansariba ta kewaye gidan a yan jiragen ruwa ƙanana ai shuka da su kewaye gidanta ya zamo duk mai zuwa gidanta don alfaharinta irin hawa ta wannan jirgi izogun ta su gaisa ya koma wannan shine babban alfaharinta amma ba kuɗi ba hashim da iji wannan sai meke ice kai kai ko shedan ne ne kai ne to dama ko shedan din ne na biga sai meke ibn dahit yahudi armalu ibn qaiduri sai ya tashi sun ga babban malamin su za a ci fuskar sa kai hashim sai ka kai zaka rike jikin shedan nabiga sai ka kai hannu ka tura hannun hashim mudallabu sai ya rike hannun nabiga almaru sai zare gobe shi kuma shedan zai kauce hashim sai ya rike jikinsa zai zama hayaki shi shedan shi kuma hashim akwai hasken annabi muhammadu a jikinsa saboda haka sai ya rike shi da wannan haske na ma'aiki sai ya ji jikinsa ma ba jiki ba ne ya fi auduga laushi ka san jikin shaidan ya fi alhari ne ma taushi shi sa ko ta ina sai ya ratsa cikin jikin mutum ya shige ya rike shi kam sai suka ga ina juya shi a sama sai zama kamar hayaki kamar gajimare ita shi da ƙasa sai izar sai ya ɓace kawai dan ba taɓa dukansa ba sai a wannan ranar ita duka kaji to shine yaƙi ya afku wallahi sai da aka kashe huda saba'in a wannan yaƙin su waɗannan laraba na maka kenan da yake mayaka ne sashin sai kashe mutum saba'in ɗaurin auren da a ranar da ɗan ya nasara amma fa ya ci duka ba ya daurin auren ba sai da aka samu sati biyu aka ce sati ɗaya aka ce sati uku kamar sabanin ruwaya sannan aka da daurin auren amribi ke ce ku mutanen maka ba mu fahimci abin haka yake ba ta abin da kuka bai yata na yafe ku dau dinariya ɗari kuma kawai shi kenan aka ɗauka aka bayar aka ɗaura auren hashim da salma yayin salma ta zama mata hashim to nan ne kan gwiwa a kwana nan ko eh ala gafarta malam eh a dan ƙara kaɗan to ba a dan ƙara kaɗan Allah samu daji to a ƙarshe aka zauna tsakanin hashim da salma suka samu wata uku wannan haske na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa alihi sai koma kan salma matarsa sai kyanta da darajarta ta ƙara ƙaruwa ita salma to da ya sati biyu a yasari ba yan uwansa sai muɗallaba suka ce to sai a bata kayanta mu tattara mu koma maka sai ce a'a ni da maka har abada sai dai ziyara na zama ɗan yasari ba shi sa ake cewa da manzon Allah makiyun madaniyun dan maka ne dan madina ne kaga can gashi iyayensa yan maka ne gashi an zo za kuma a haifi abdul mutallab a ina a yasariba an gane hashim sai ce ba shi ba zaman maka gaba ɗaya ya yanke suka ce in kar ka zauna a yasariba yahuda wannan suna da yawa ba ma nan su fada ma amuri ce a'a ko kuna nan ko ba ku nan mu ai muna nan ba abinda zai taɓa shi aka rako mutanen maka suka dawo hashim ya zama dan ya sariba to bayan an yi wata uku sai hashim ice da amuru baban salma ina so in rinka sana'a me kaga ya kamata in sayar ice sana'a me kake a maka ice ina cinikin raƙumai shanu fata cikui dabino da makamantansu sai ce to wannan kasuwa da muka je nemo salma kasuwar banu kainuka a ka rinka zuwa sana'a ya haɗa shi da mutane ɗaya yanginsa suka fita wata uku ita kuma nan ya bar mata cikin hasken annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai rashin lafiya ta kama hashim cutar da ba zai tashi ba me zafi sai ce da yaransa kai cutar nan ban taɓa ta ba ku samo min alƙalami da takarda da tawada suka samo masa takarda ta fata suka kama sai rubuta takardar farko wasiƙa daga hannun hashim ɗan abdulmanafi zuwa ga ɗan uwana muɗallabi bayan haka